This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz tawagar Isra'ila ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asiri ta Mossad tana birnin Paris domin tattauna nufin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta. jami'ai a ukraine sun ce wani jirgi mara matuki na kasar rasha ya kai hari a wani gini da ke birnin odessa mai tashar jiragen ruwa da yammacin jiya juma'a haka kuma za a ji cewa yau asabar magoya babbar jam'iyyar adawa ta malawi dpp sun yi aron gama da wasu ake zargin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki ne congress party kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya na daukan matakan farfado da darajar naira akan dala amurka an samu kusa da biliyan biliyan din amurka kusa da biliyan talatin na yadda sun amince cewa lalle wannan kuɗi za a shigo da shi za a zuba su a najeriya domin a samu a gyara tattalin arzikin najeriya a samari da 'yan mata duka samu aikin yi sannan za ku ji cewa a gana manoma koko na ci gaba da kokawa kan wata cuta da ke lalata musu gonaki koko ya bayyana yayin ku kalli koko dina. duka ya lalace har in ba taimaka mana ba za mu iya daina wannan sana'a. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri ya shirya zai gabatar, to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. tawagar isra'ila ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asiri ta mossad ta isra'ila david barney tana birnin paris domin tattauna da nufin samar da hanyar sakin sauran mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su yau asabar masu shiga tsakani a birnin paris na ƙasar faransa suna aiki don tabbatar da tsagaita wuta a gaza da fatan daƙil farmakin da isra'ila ke kaiwa a kudancin birnin rafa da ke kudancin gaza inda sama da mutane miliyan ɗaya ke fakewa sojojin isra'ila sun kai har-harar sama da saba'in tun daga ranar juma'a a wurare daban-daban a gaza da suka dar albala da kan yunis da kuma rafa ma'aikatar lafiya ta hamas a gaza ta faɗi yau asabar cewa kalla mutane biyu ne suka mutu a har isra'ila ta ce za ta kai hari a birnin idan ba a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ba nan da nan ba washington ta buƙaci ƙawarta da kada ta yi hakan tana mai gargaɗin cewa irin wannan harin zai janyo asara fararen hula jami'ai a ukraine sun ce wani jirgi mara matuki na kasar rasha ya kai hari a wani gini da ke birnin odessa mai tashi jiragen ruwa da ke kudancin kasar da yammacin jiya juma'a inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu da dama sojojin sun ce an harbo jiragen rasha marasa matuki a odessa a lokacin da harin da aka kai da daddare harin na baya bayan nan da ya zo ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen yammacin duniya ke shirin hallara a ke babban birnin kasar ta ukraine domin cika shekaru biyar da mamayar rasha biyu da mamayar rasha shugabannin da suka da shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen da firaministan italiya giorgio meloni da firaministan belgium alexandra de croo da firaministan Canada Justin Trudeau sun yi tafiya da dare zuwa wato zuwa Cape da jirgin ƙasa. Ukraine ta buƙaci ƙawayenta na yamma da su ci gaba da bada taimakon sojin da ta dogara da shi domin kare kanta. Magoya bayan wato manoma da suka fusata sun koma birnin Paris akan traktocinsu a jajibiyar wani babban baje kolin kayayyakin noma a babban birnin ƙasar Faransa. a wata sabuwar zanga-zangar neman ƙarin goyon bayan gwamnati da samar da dokoki masu sauƙi. Taraktoci da dama ne suka shiga cikin birnin Paris cikin lumana a ranar Juma'a, ɗauke da tutoci daga ƙungiyar manoman da suka gudanar da zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi taho mu gama da taraktocinsu akan wata gada da ke kan kogin Sin tare da husumiyar Eiffel a baya. daga baya sun taru a wani fili da ke tsakiyar birnin paris zanga-zangar ta baya bayan nan dai ta zo ne makonni uku bayan da manoma suka ɗage shingayen da suka yi a kusa birnin paris da kuma wasu wurare a faransa bayan da gwamnati ta yi wato ta yi ta yin sama da euro miliyan 400 domin magance korafe-korafen nasu To nan ba da jimawa Sarfilo zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu tashin farashin dala kan naira a kan naira na, daga manyan dalilan kunci a tsakanin talakawan najeriya da hakan ya ƙara ta'azzara bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi a bara har yanzu mizanin tsallake talauci na majalisar ɗinkin duniya na samun dala ɗaya a wuni bai canza ba amma dala ɗaya ba za ta iya kosar da mutum ɗaya ba daga abuja ga rahoton da wakilin nasiru adamu hikaya ya aiko mana wannan bai kai wanda zaka tsaya kana wanda da wanda da iya wani kamar yar da iyayen sai don Allah bai kai haka wallahi ta san kamar nan wallahi kowa ya ta san gare nan wasu ne da kuncin tattalin arziki ya addaba ke musayar kausasan kalamai yayin da suka biya kuɗin sufuri mai tsada da hakan ya sanya su karancin yi wa juna uzuri shugabannin kasuwar canji da jami'an yaƙi da cin hanci efcc ke zargi da tashin dala sun nuna farin ciki ga toshe kafar sadarwar yanar gizo da ke jagorantar saye da sayar da kuɗin na ketare abubakar abdullahi dauran shine shugaban kasuwar canji ta abuja dan canji bai aje dala masu aje dala sun sani amma mun nuna ma gwamnati sako kuma ya kai gare ta wani platform ne ya buɗe ana ce mashi Binance to shi Binance din nan mutane su sani ba a Najeriya yake ba a China yake su kuma mutanen mu na Najeriya suna bi ne platform ne yana da website nashi shi ke sakin farashi kullum ya ga dama kamar crypto ne idan ya sake ta yace 540 yanzu zo an jima sai ya dace muku 545 ko ya dace muku 530 yana tafiya yana kada ku yana ba wasu yana ba wasu riba yana kada wasu mu kuma yan Najeriya sai mu ɗauke shi kamar ne farashin na kasuwa ba a nan suke ba ba su ma a Najeriya baka san inda zaka same su ba gwamnatin najeriya ta ce tana bin matakan samar da wadatacciyar dala ta hanyar masu zuba jari na ketare muhammad idris shine ministan labaru na najeriya duk wannan abubuwa da ake kaga yanzu ana magana sai a ce maganan dala maganan dala to idan mutane ba su shigo da wannan dala aka zo aka sa zuba hannun jari a nan aka samu aka bunkasa ayyuka da na noma da kuma na masana'antu da kuma na kere-kere da sauransu kaga ba za a cimma wannan buri ba to a takaice wannan ma'aikata abun take son ta shi shine ta jawo mutane already ka ma riga ka ji cewa cewa an samu kusa da biliyan biliyan din amurka kusa da biliyan talatin na yadda sun amince cewa lalle wannan kuɗi za a shigo da shi za a zuba su a najeriya domin a samu a gyara tattalin arzikin najeriya a samari da yan mata duka samu aikin yi masanin tattalin arziki abuja yushewu aliyu ya ce face an koma aiki da naira a cikin gida wajen hada-hadar kasuwanci da dillalin ƙetare ne da rage dogaro da shigo da kaya daga ƙetaren za a iya cimma muradin dawo da darajar naira gwamnati sai ta do ta bunƙasa to kasuwanci a cikin ƙasa ƙasan banda haɓaka abubuwan da ake faruwa to na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin ƙasar najeriya sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin najeriya dole sai an ci gaba da amfani da ɗan najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasan kamar yadda waɗanda ake zargi da zama 'yan barandan ta da farashin dala ta yanar gizo haka ma wasu 'yan ƙasa ke yada bayanan saukar dalar da zummar hakan ya yi tasiri kan farashin da ba shi da tabbas. Yanzu dai kusan duk muhimman kayan masarufi sun ninka kusan sau uku. Nasura da mai Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da mai Hikaya da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yunkurin da ƙasar Ghana ke yi wajen farfaɗo da noman koko. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Yau Asabar magoya ban babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Progressive Party ta Malawi DPP sun yi gama da wasu da ake zargin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki ne Malawi Congress Party da ke neman tarwatsa fadaitin da 'yan adawa suke yi a kan tituna. Sun samu raunuka kuma an lalata motocinsu a Lagoya babban birnin Malawi lokacin da ake zargin magoya bayan jam'iyyar Congress Party ta Malawi dauke da makamai sun hana su yin zanga-zanga a tituna. Suna rike da adduna da gatari da sauran makamai. Jami'an jam'iyyar DPP sun ce an gudanar da faretin ne domin wayar da kan jama'a muhimmancin yin rijistar zaɓe mai zuwa na 2025 da kuma samun katin zama ɗan ƙasa. sai dai kuma taron ya katse yayin da wata motar ɗaukar kaya ta sauke wasu mutane ɗauke da adduna da abin rufe fuska da makamai a kusa da wani gidan mai inda magoya bayan jam'iyyar dpp suka taru a shirye-shiryen faretin jami'an dpp sun ce kimanin magoya bayan dpp 25 ne suka samu raunuka daban-daban kuma an garzaya da su babban asibitin kamuzu Kasar Iran na fama da zanga-zangar 'yan kwadago a daidai lokacin da ake gudanar taron shekara-shekara kan ƙarin mafi karancin albashi don ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa. Amma duk da haka matakin bai haifar da wani tashin hankali na gwamnati ba irin wanda ya murƙushe wata ƙungiyar kare haƙƙin mata shekara guda da ta wuce. Ɗaya daga cikin zanga-zangar ma'aikata a jamhuriyar musulunci ta gani a makonnin baya-bayan nan ta hada da yajin aikin ma'aikatan ƙungiyar masana'antar karafa ta Iran a birnin Ahaz wato a da ke kudu maso yammacin ƙasar. A wani shafin Telegram da ke alaƙa da ma'aikatan ta wallafa hotuna da bidiyo da suka nuna da dama daga cikinsu sun taru a wajen masana'antar karafa daga ranar Talata zuwa Alhamis domin yin tur da abin da suka ce ko kuma suke ganin ya karya alkawarin gudanarwa na inganta yanayin aikinsu da kuma dakatar da wasu abokan aikinsu. daga ƙarshe akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu yayin da arba'in da hudu suka jikkata sakamakon wata gobara tashi a wani gini a birnin nanjiyan na gabashin ƙasar china kamar yadda hukumomin yankin suka sanar a yau asabar gobara ta tashi ne da sanyin safiyar juma'a kamar yadda jami'ai suka bayyana a wani taron manema labarai inda bincike na farko ya nuna cewa gobarar ta tashi ne a bene na farko na ginin inda aka ajiye kekuna masu amfani da wutar lantarki ginin yana a gundumar Yuhate da ke Nanjin birni mai mutane sama da miliyan takwas da ke tazarar kilomita 260 daga arewa maso yammacin birnin Shanghai. An kashe gobara da misalin karfe shida a wogon safi a wato ogon kasar kuma an kawo ƙarshen aikin bincike da ceto da misalin karfe biyu na rana a cewar hukumomi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da koko ta kasar Ghana wato kokobot ta fitar ya yi nuni da cewa yin koko da Ghana take fitarwa ya ragu zuwa metric ton 600 a bara. bayan da ya kai tan miliyan 1.048 a shekarar 2021 abin da ya ta'allaka da fasa kauri ba bisa ka'ida ba da bullar wani nau'in cuta da ke lalata gonakin koko wato swallowing shooting a turance da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauransu wakilin hamza adam ya ziyarci wasu manoman koko a yankin ashanti na ƙasar ghana domin gano illolin da cutar ta yi wa gonakinsu kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Eh, Ama Buatima na ɗaya daga cikin mata manoman koko a yankin ofinsu da ke jihar Ashanti na kasar Ghana. Ama na cikin fargaba matuka bisa yiwuwar ba za ta iya samun yawan amfanin gonarta na koko ba sakamakon bullar wani nau'in cuta mai suna swollen shoot da ta'addabi gonarta. Ama da take da kufa akan wannan sana'a wajen ciyar da iyalinta ta ce, za ta iya daina wannan sana'a har in bata samu tallafi na maganin murkuce wannan cuta da ke lalata ta ba. Ku kalli koko ɗina duka ya lalace har in ba taimaka mana ba za mu iya daina wannan sana'a. Sabida ba ma samun amfani daga ciki. Wani rahoton baya-bayan nan da hukumar kula da koko ta kasar Ghana wato Kokobot ta fitar ya nuni da cewa yawan koko da ghana take fitarwa ya ragu zuwa metric ton dubu ɗari shida a bara bayan da ya kai tan miliyan ɗaya da sifiri da arba'in da takwas a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya abinda ya ta'allaka da fasa kauri ba bisa ka'ida ba da bullar wani nau'in cuta da ke lalata gonakin koko wato swollen shoot a turance da hakar ma'adanai ta barauniyar hanya da dai sauransu matsaloli da ke ci gaba da durkushe sashen masu ruwa da tsaki a sashen koko a kasar daina ganin ya kamata da gwamnati ta hanzarta ɗaukan matakai ko kuma matsalar ta ta'azzara nana buwatin bunsu shugaban kungiyar manoman koko a ghana ya faɗa wa muryar amurka cewa matsala ce babba kuma har in gwamnati bata ɗau matakai a kai ba da ma wasu sauran matsaloli ciki har da inganta yanayin aikin su manoman koko a kasar to akasarinsu za su daina aiki. Government should also see that our challenges will be addressed. To sai dai a wani bangare na neman farfado da wannan matsala da ke addaban sashen samar da koko a kasar Ghana. Hukumar koko ɗin ta gana koko Board ta samar da rancen dalan Amurka miliyan 200 daga Bankin Duniya. Kuɗin da ta ce za ta zuba a wannan sashen domin ganin an farfado da ita. In ji mataimakin shugaban hukumar a sashen gudanarwa ta koko Board Emmanuel Opoku. Malam Suleiman Wufi mai sharhi ne kan harkar samar da koko a yankin yammacin Afirka. ya ce ko shaka ba wannan mataki da hukumar koko ta kasar ghana ta dauka shine mafi a'ala saboda cutar koko dinnan na ci gaba da lalata gonakin koko da dama shi batun suwani shutun ga ya kawo matsala sosai ga farmers ko ba wani abu ne ba farmer da zai shuka koko ya kyale suwani shuta ba ta mai farmer ingashin shugabanci matsalar da ke nan ne kudin da zai je magani ya spring shine masara kawo maganin maganin da nasa wannan kudin da gwamnati ya samu muna fatan zai yi ya subsidize ko ko ya rage kudin wannan maganin da ake sawa in sun sa ubangijin Allah zai taimaka ya bari cutar da ke yin kukunan ji kasa ina jin kudin abin da ya kamata a yi da shi kanin zai taimaka sosai sosai cutar da ta shafi kusan hekta dubu ɗari biyar na gonaki tare da rage yawan koko da kasar da ta kasance kasa ta biyu a duniya wajen noman koko bayan makwabciyarta Ivory Coast. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da Muhammad Hashim Sidi Madani, mataimakin jami'in shirya ayyuka da hukumar Rosati ta Ghana a jihar Arewa maso yamma. wanda a makon da ya gabata yake mana bayani akan manyan ayyuka da hukumar road safety za ta yi domin rage yawan hatsarin ababen hawa a ghana ga dai bayanin nashi menene manyan ayyuka da hukumar road safety ta kasar ghana ta sa a gaba musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zaɓe za a samu yawan zirga-zirgar ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na ƙasar nan. na daga cikin eh, ababen da salon da muka doki za mu yi aiki da shi na farko muna da wani eh, flagship program da muke yi wanda da aka zo aka kirkiro ta wato kamar shekara uku ke da mun fara ta shekara dubu biyu da ashirin da daya wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adurra ko asari da ke faruwa duka gaba daya idan mun duba shekaru shekara shekara dubu biyu da ashirin da daya da shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun samu ragowa da yadda kuma muka yi na shekara dubu biyu da ashirin da biyu da na uku mun samu ragowa ina fatan kuma cikin wanga shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ma ka samu asari wanda akan mu ke da to amma da yake mashin ne ake tafiya da shi ko mashin ake aiki da shi hmm. babu iya muna da roƙo Allah Allah ya kare mu duka gaba da mu to hmm. eh, shi wannan flagship program mu masa suna wai stay alive hmm. stay alive wato za mu ce ka zamta lafiya kenan ko kuwa ka sauka lafiya ka kasance a raye na'am raye ka kasance a raye to wannan stay alive program yadda muka saba kowane lokaci muna fita tashoshi muna yi ma drivers kashedi muna yi ma passengers siya yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota hmm. duty sai ka ko kuwa ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka da passenger idan kana cikin mota haka zalika ababen ka ababen da ya kamata ka yi a matsayin ka na driver sannan muna shiga schools kowa wanda dai hmm, Ina mutum duka makarantu duka gaba da yansu domin kowa yana amfani da hanya muna da mai tafiya muna da wanda ke cikin mota mai tuki nan mai tuka babur wato moto bike kenan dukansu muna yi kowa da da muna zuwa ceci muna zuwa masallatayya ko ina muna shiga domin kowa amfani da hanya wanda muna yi mutane gargadi sa'annan eh, wannan shekara ne mun kirkira baba da yawa farko muna da program da wanda cikin wannan shekara zai fara wanda muke mata suna da cewa traffic tech wanda mu da eh, gana Police Service hmm. ke tarayya cikin wannan aiki. O kun yi haɗin gwiwa da hukumar 'yan sanda. Na muke wannan aiki. Hmm. Za ka ga eh, a cikin wancan shekara ko wancan shekara biyu idan mun duba kan titunan mu an ajiye wasu cameras e cameras nan wanda yanzu wannan cameras shi zai yi aiki a cikin kasan bugana hmm. idan ka yi gudu ya kai ya ka wannan mashin zai yanka hoton motanka idan ya yanka hoton motanka number plate ka da shi za mu yi aiki sai sa muna haɗin gwiwa da police service da dvla sannan da hukumar nan namu wato road safety kenan hmm. wannan mashi ne eh, injin rubu yana police service ne hmm. idan muna bukatan komi game da motar yana wurin dcla ne hmm. sai sa kana gamawa wanda ya rajista motar a cikin sunansa idan an gama komi automatic ne da mashin ya yanka motar ka message zai zo maka kan fonunka motanka ya ya samu matsala kuma ya gwada maka abin da ya sa aka yanka foton motanka hmm. offensive da motanka ya yi maybe ya yi wrongful overtaking hmm. ko kuwa overspeeding duka idan an baka message automatic ya gwada maka offensive ka kuma ya gwada maka kudin da aka fine ka wato sako nan take zai zo akan wayar ka kuma ya gwada ma laifukan da kai har yasa kamera ta dauki hoton motanka. Motanka, na'am sannan kuma ya gwada maka wannan mota penalty unit wannan eh, laifin da hmm. penalty unit kaza ne. O tare da za a cika ya kama kaza. Kaza na'am hmm. sai ya baka so ka je ka biya. Hmm. Idan ka biya receipt ka automatically ya ka biya tun da akwai code da ya shiga ya fi da shi kenan babu matsala. Idan baka biya ba har bakwai biyu ya kai. za a wato ka zai karu zai karu wato percentage ya hau kai hmm. an bi ka bibiya an bi ka bibiya kamar wata guda idan baka je ka biya fainin ba sai court ta doki wannan aiki ya so court ya yanke maka hukunci bisa instant um, instant offense da za ka yi wannan hmm. za ka samu meseji shi kamar yadda dai muka sani yadda eh, muka san turai ke yi idan ka yi wani matsala an ɗan hataki za a kawo maka meseji iya so ka je ka biya finding ka. to wannan aiki kun riga kun fara ko yanzu za ku yi shi. yanzu a yi shi ana cikin lunch ana ilmantar da mutane game da shi ana nan ana ilmantar da mutane game da shi don nttd su ne wanda mashinin ke hannun su. wato inji cyber room yana wuri MPTV hmm. ne wato Ghana Police Service. Hmm. Mu kuma muna ilmantar da mutane game da yadda wannan abin yake. Sa'annan muna da kuma eh, program da eh, muke yi na wato za a bude kowai eh, kunduma kenan muke ci wato district assembly da ke nufi. Eh abin nan karamar hukuma. kamar da eh, na hukuma district assemblies za mu bude road safety committees hmm. kowane karamar hukuma. Wato za a bude hukumar road safety a matsayi na gunduma kenan. na. eh. Sai sa za mu bude wannan an tun kammala komi har ministry local government ta aika wasiƙa ma dukkanin karamar hukumar da muke da su a cikin kasan mu gane kamaki daya wanda yanzu ana nan ana shirye-shirye a bude ofishin gaba daya domin idan ka duba ayyukanmu mun kasance muna yi shi regional based hmm. wato muna cikin jihar ne sai sa wani district za ka ga cewa ba su samu activities mu da yawa hmm. sai sa idan mun samu eh, district na mun same su district wise za ka ga babu wani matsala kowane abin da muke son mu yi za mu samu sauki a cikinsa sai sa wannan cikin wannan shekara mun so bai ta domin wancan shekara akan wasa wasiku zuwa ga district dc sa yanzu kowane district chief executive aka ba sani a domin leta ya kai gari ya kai zuwa gari shi an fara wannan shekara muna bude road safety committee a kowane karamar hukuma. To madalla a nan za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani babban jami'in hukumar road safety ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona Mai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba yakub makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. da Baba yakubu Makeri. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To a takaicen an ji cewa tawagar Isra'ila karkashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asiri ta musa ta Isra'ila David Barney tana birnin fara zomin tattauna da nufin samar da hanyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. yau asabar masu shiga tsakani a birnin paris na ƙasar faransa suna aiki don tabbatar da tsagaita wuta a gaza da fatan daƙil farmakin da isra'ila ke kaiwa a kudancin birnin rafa da ke kudancin gaza inda sama da mutane miliyan ɗaya ke fakewa jami'ai a ukraine sun ce wani jirgi mara matuki na ƙasar rasha ya kai hari a wani gini da ke birnin odessa mai tashi jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da yammacin jiya juma'a inda ya kashe akalla mutum guda tare da jakkata wasu da dama sojojin sun ce an harbo jiragen rashin marasa matuka a odessa lokacin harin da aka kai cikin dare manoma da suka fusata sun koma birnin paris a kan taraktocinsu a jajiberin wani babban baje kolin kayayyakin noma a babban birnin kasar faransa a wata sabuwar zanga-zangar neman karin goyon bayan gwamnati da samar da dokoki masu sauki taraktoci da dama ne suka shiga birnin paris cikin lumana a ranar juma'a dauke da tutoci daga kungiyar manoman da suka gudanar da zanga-zangar yau asabar magoya bayan babbar jam'iyyar adawa ta democratic progressive party ta malawi dpp sun yi gama da wasu da ake zargin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki ne malawi congress party da ke neman tarwatsa faretin da 'yan adawa suka yi akan tituna sun samu raunuka da dama an lalata motocinsu a lulongwe babban birnin malawi lokacin da ake zargin magoya bayan jam'iyyar congress party ta malawi dauke da makamai sun hana su yin zanga-zanga a titina suna rike da adduna da gatari da sauran makamai ƙasar iran na fama da zanga-zanga 'yan kwadugo a daidai lokacin da ake gudanar taron shekara-shekara akan ƙara mafi karancin albashi don ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa amma duk da haka matakin bai haifar da wani tashin hankali na gwamnati ba irin wanda ya murkushe wata kungiyar kare haƙƙi mata shekarar ta gabata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na dare insha Allahu.